This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci yau Asabar 11 ga watan Janairun shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. To Baballe ma'aikatar kashe gobara a Los Angeles sun sha gogar maya da wuta a rana ta hudu jere a jiya Juma'a a kokarin kashe gobarar da ta lalata dubban gidaje kana ta kashe akalla mutane goma sha ɗaya. ofishin jakadancin amurka a jamhuriyar benin ya ba da sanarwar faduwar wani jirgin fararen hula mai saukar ungulu wanda rundunar sojin amurka a nahiyar afirka africom take amfani da shi a ayyukan haɗin gwiwa da dakarun ƙasar benin kana wani sabon nazari ya nuna cewa adadin mutane da suka mutu a yakin isra'ila da mayakan hamas a gaza ya haura adadin da jami'ai suke fitarwa da yawa kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa tsarin naɗa sabuwar shugabar jami'ar abuja da ke najeriya ya bar baya da kura sai a duba a cikin 87 din nan sai a duba mutanen da suka nema sai a duba waye ya cancanta ba wani abin tashi hankali a ciki kuma duk wanda aka bi waɗannan matakan ba sai an gaya maka wani ya fi ka ko wani ya fi ka ba a ƙasar ghana kuma wasu 'yan jarida ne suka yunkuro domin yaƙi da karuwar bazuwar bayanan kage da na ƙarya it gives me a lot of joy knowing that Nakan ji daɗi idan na ga cewa ina yin wani abu da zai tasiri ga rayuwar jama'a. Saboda labaran bogi kan iya yin mummunan tasiri. Bayan nan muna tafa da shirin a dawo lafiya da Babu Yakubu Makeri zai gabatar. Muna kuma tafa da wasu daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniyar. ma'aikatan kashe gobara a los angeles sun sha gwagwarmaya da wuta a rana ta hudu a jere a jiya juma'a a kokarin kashe gobarar da ta lalata dubban gidaje kane ta kashe akalla mutane goma sha ɗaya a wani karin bayani a ranar alhamis jama'ai sun yi kashedin cewa adadin mutane da suka mutu ka iya karuwa idan aka kashe gobarar kana ma'aikata suka binciki gawarwaki aikin kashe gobarar ya ci gaba a cikin dare zuwa safiyar juma'a inda jirage masu saukar ungulu suka zubo ruwa daga sama shugaban kasa joe biden ya tattaro manyan jami'ai a jiya juma'a domin tattaunawa akan martani da gwamnatin tarayya za ta bayar ga kashe gobarar ya zuwa safiyar juma'a an yi kokarin dakile gobara mafi girma a palisade da wurin kashi takwas a cewar hukumar kwana-kwana ta california wutar ta kona filaye da yawansu ya kai eka dubu takwas ofishin jakadancin amurka a jamhuriyar benin ya ba da sanarwar faduwar wani jirgin farar hula mai saukar ungulu wanda rundunar sojan amurka a nahiyar afirka africom take amfani da shi domin ayyukan haɗin gwiwa da dakarun ƙasar ta benin a fannin kiwon lafiya wakilin muryar amurka a birnin ya mai sulimin barma ya faɗa a wani rahoto da aiko mana cewa da yammacin jiya juma'a goma ga watan janairu shekarar 2025 ne rahotanni daga jamhuriyar benin suka ayyana cewa wani jirgi mai saukar ungulu samfurin sikoski wanda na haya ne rundunar tsaron amurka a afirka africom take aiki da shi ya rikito a wajajen ƙauyen seje denu da ke da'irar zai a yau asabar 11 ga watan janairu ne ofishin jakadancin amurka a kotonu dangane da yadda abin yawa ƙana ta hanyar wata sanarwa da ke cewa wani jirgi mai saukar ungulu wanda wasu fararen hula ke tukawa ya sami tangarda a sararin samaniyar wani wuri da ke wajen kotonu ba wanda ya ji rauni a sakamakon wannan hatsarin jirgin wanda rundunar sojan amurka a nahiyar afirka wato africom ta yi hayarsa ana amfani da shi ne a ayyukan karfafa gwiwa da dakarun benin fab a fannin jigilar marasa lafiya sanarwa ta kara da cewa hulɗa a tsakanin africom da sojojin fab na jamhuriyar benin abu ne da ke gudana a ƙarƙashin wata yarjejeniya da ke hangen ƙarfafa ayyukan haɗin gwiwa da taimakon juna labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc adadin mutane da suka mutu a yakin isra'ila da mayakan hamas a gaza ya haura adadin da jami'ai suke fitarwa da yawa a cewar wani sabon sharhi sama da mutane dubu sittin da hudu ne suka mutu a zirin gaza sakamakon tashin hankalin wani sabon nazari a wata mujallar kiwon lafiya da lancet ya ce hukumar kiwon lafiya ta hamas bata bada takamammen adadin waɗanda suka mutum ba inda ta rage sama da kashi 40 cikin ɗari tsakanin ranar bakwai ga watan oktoban shekarar 2023 zuwa talatin ga watan yunin shekarar 2024 zaina jamaluddin mai sharhi ne a tsangayar tsafta da magani a jami'ar london ta ce a gaskiya adadin mace-mace ka iya zarcewa da yawa idan muka kuma kara waɗanda ba su zuwa asibiti da masu bugun zuciya da wasu makamantansu ga masu cuta mai yaduwa ga mata masu juna biyu da masu haihuwa da ba su iya samun haihuwa da kyau da sauransu kashi hamsin da tara cikin ɗari na waɗanda suka mutu mata ne da yara da kuma tsofaffi a cewar rahoton mujallar lancet tunan ba da jimawa ba baba zai kawo mana ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu an samu bayyanar rikici mai tsanani kan tsarin naɗa sabuwar shugabar jami'ar abuja da aka yi a makon da ya gabata har da wasu malaman jami'ar sama da hamsin suka ce za su nufi kotu domin kai kukansu. Malaman sun yi zargin cewa sabuwar majalisar gudanarwa ta jami'ar bata bi tsari wajen naɗa farfesa Aisha Sani mai kuɗa matsayin shugabar jami'ar ba, amma kuma akwai wasu malaman da suka ce zargin ba shi da tushe kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya amurka madina dauda ta haɗa mana matakin farko da ake ɗauka idan an samu gurbi a shugabancin jami'ar shine tallata matsayin shugaban jami'ar inda ake tantance ma'auni da cancanta da ake bukata amma wasu 'yan takarar kujerar sun ce ba a tallata mukamin yadda doka ta tanada ba wasu kuma sun ce an tallata matsayin tare da tsauraran ka'idoji Farfesa Rosemary Odeozo tana cikin masu irin wannan tunanin. This is the first time we have seen that external members of the council sent by government we not at a meeting and the vice chancellor is appointed and announced. We were reacting against that there were serious manipulations, violations contradictions, aberrations to law. Farfesa Rosemary ta ce, wannan shine karo na farko da za a zaɓi shugaba a wannan jami'ar. Babu shugabanni da ke wakiltar ɓangaren gwamnati, balle shugabannin ƙungiyar gudanarwa na jami'ar. Rosemary ta ce sun ga munamuna iri-iri a harkar tantancewa da zaɓen da aka yi. Rosemary ta ce an karya doka da almundahana iri daban-daban a zaɓen saboda haka ba a bi gaskiya ba kuma ba mu yarda da wannan zaɓi ba. amma ga ɗaya cikin malaman jami'ar wanda ya daɗe yana aiki a wurin farfesa abubakar umar kari ya mayar da martani kan wannan zargi yana cewa wato akwai rashin fahimta da ma farfaganda a cikin wannan al'amari maganan gaskiya shine cewa waɗansu 'yan tsirarun mutane ne suke nema su ta da kura ko su kawo hayaniya game da wannan naɗi da aka yi wa farfesa aisha sani mai kuɗi suke cewa ko daɗin bai kan ka'ida ko kuma an yi munamuna ko kuma ma an ɗora ta wanda kuma wannan ba gaskiya ba ne akwai dokoki guda biyu waɗanda bisa ƙa'idojinsu ne ake naɗa shugaban jami'a a Najeriya. Wannan kuma shine ɗaya daga cikinsu doka ce ta gama gari wadda ta shafi dukkan jami'o'i wanda ake kira Universities Miscellaneous Act. Doka ta biyu kuma shine dokar jami'ar Abuja ita kanta. Waɗanda kuma duka waɗannan dokoki majalisar dokokin tarayya ne ta yi su. kuma sun fayyace filla-filla hanyoyin da za a bi a zaɓi shugaban jami'a kuma a sani na an bi ka'idojin wannan doka ɗaya bayan ɗaya shi kuwa Dr. Bello Kumo, malami a jami'ar Abuja, ya ba da shawara ne kan wannan lamarin. To yanzu matsalan da ake da shi a nan University of Abuja, kamar yadda nake gani shine takaddaman nan tsakanin wasu ne da kuma kansil ɗin. Kin ga kansil na gaya miki shine kololo. Ah, to in kana faɗa da wanda yake kololo ɗin wanda zai saurari kuka, ai ban maganar mechanism kin ga bai taso ba. A wannan abin da ya faru, ni ina ga abin da ya kamata a yi da. a ɗauko tallan da aka yi, na ji labarin an ce kamar mutum 87 sai a duba a cikin 87 din nan sai a duba mutanen da suka nema sai a duba waye ya cancanta ba wani abin tashi hankali a ciki kuma duk wanda aka bi wajen waɗannan matakan ba sai an gaya maka wani ya fi ka ko wani ya fi ka ba abu ne mai sauki gaskiyar magana kenan abin jira a gani shine yadda kungiyar kololuwa ta jami'ar abuja wato council za ta warware wannan takaddamar ko a tsakanin malaman da kungiyar gudanarwa ta jami'ar ko kuma za a kare a kotu Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Madalla, nan gaba kaɗan a cikin shirin za ku ji cewa ƙasar Ghana tana fuskantar ƙaruwar bazuwar bayanan ƙage da na ƙarya. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar. jama'an rasha sun faɗa a yau asabar cewa ukraine ta kaddamar da jirage mara matuka a yankuna da dama na rasha waɗanda suka afka wasu gidajen fararen hula guda biyu a yankin tambov kano suka jikata akalla mutane uku shugaban yankin evgeny pevishov ya faɗa a wani sakon telegram cewa an yi jinyar mutane da suka samu rauni sakamakon farfashewar tagogi a cikin gidajen waɗanda jirage mara matukan suka afkawa a cikin garin katovsk mai tazarar kilomita 480 da kudu maso gabashin moscow sai dai ya ce gine-gine ba su lalace sosai ba kuma an baiwa mazauna wuraren matsugunai na wucin gadi a cikin dare amma ba su bukatar a kwashe su daga gurin an samu mutum uku da rauni sakamakon karyewar tagogi kana mutum na hudu ya fuskanci cutar hawan jini ne in ji shi a wata sabuwa ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta gano wasu jirage marasa matuka 85 na ukraine kuma ta lalata su a cikin yankuna da dama a cikin kasar ciki har da wasu 31 a kan tekun bahar aswad da wasu goma sha shida da suka afka wa yankin voronezh da kuma goma sha shida a yankin krasnodar da ma wasu goma sha hudu a yankin tekun azov a ƙarshe a yau asabar jamus ta yi ƙoƙarin kamo wani jirgin dakon mai da ya makale a gaban tekun arewacin ƙasar inda ta ja jirgin da ta ce wani ɓangare ne na takunkumi kan rasha daga gabar tekun domin kaucewa malalar mai jirgin eventin mai tsawon mitoci 274 yana kan hanyarsa ne daga rasha zuwa misra dauke da mai da ya kai tan dubu ɗari a lokacin da injinsa ya lalace kana ya gaza ci gaba da tafiya a cewar rundunar tsakiya ta sojojin ruwan jamus mai kula da ayyukan gaggawa a lokacin da aka janye jirgin zuwa gabar teku a jiya juma'a ministar harkokin wajen jamus annalena baerbock ta caccaki rasha da amfani da jirgi mara kyau wurin fitar da mai domin kauce wa takunkumi tana mai kiran lamarin da barazana ga tsaron turai jirage uku ne suka ja Evington kuma suka yi kokarin kawar da shi zuwa arewa maso gabashin kasar daga gabar tekun zuwa wani wuri mafi aminci inda akwai sarari mai yawa na teku in ji rundunar sojin ruwan. Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla Kasar Ghana tana fuskantar karuwar bazuwar bayanan kage da na ƙarya. Wasu 'yan jarida na fatan yin yaƙi da matsalar ta hanyar bada sai har rahotanni. Ga Mahmud Lalo da fassarar rahoton Isaac Kalinzi daga Akara. Kwaku Asante shi ne jagoran wani shirin binciken sai hancin labarai mai suna Fact Check Ghana, wanda ne da ake kira Media Foundation da ke birnin akara ta ɗauki nauyi. Muhimmin aikin da ke gaban wannan tafiya shine yaƙi da labaran bogi a kafafen sada zumunta da tsoffin hanyoyin yada labarai. Kuma a cewar Asante, shi da abokan aikinsa ba sa fuskantar matsalar karancin labaran da za su yi aiki a kai akwai labaran karya da ake yadawa idan ka tashi da safe za ka ga labarai kaca-kaca ana tambayar ka ana so ka yi bincike a kai mu kuma sai muka zo mu ce mun gudanar da bincike kuma mun tabbatar wannan ce gaskiya wannan ba gaskiya ba ne asante na matuƙar ƙaunar aikinsa na tabbatar da sai hancin labari ya kuma kwashe shekaru biyar yana kokarin sanar da 'yan kasar ghana labarai na hakika it gives me a lot of joy you know Nakan ji daɗi idan na ga cewa ina yin wani abu da zai tasiri ga rayuwar jama'a, saboda labaran bogi kan iya yin mummunan tasiri. Misali ka duba lokacin COVID-19, an yi ta ɗaya da labaran karya. COVID-19 um, when there was an influx of false information. Hotiya Fafali Getza wacce ɗalibar jami'a ce, shaida ce game da tasirin da labaran bogi ke yi, ta kuma taɓa faɗawa komar masu damfara bayan da ta samu wani saƙon ƙarya ta dandalin WhatsApp da ke cewa mataimakin shugaban ƙasa Muhammadu Bawumiya na ba da kyautar kuɗi. So someone sent Wani ne ya turo min labarin cewa Bawomiya na ba da kyautar kuɗi. Nan take na danna hanyar shiga shafin. Na bi dukkan matakan da suka dace. Har ta kai ganima na tura wasu labaran. A ƙarshe dai na yaɗa labarin ba tare da samun kuɗi ba. sai wani ya ce min na daina bin irin waɗannan labaran saboda na bogi ne ka duba yadda na ɓata lokaci ina tura labaran ya ci a ce na yi amfani da lokacin na yi wani abin kirki kaga na ɓata data ta ta hanyar yada labaran karya na ji kunya sosai Asante da sauran abokan aikinsa kan yi amfani da dabaru irin na yanar gizo wajen tantance sai hancin labari. Manhajar Invid da ke gano labaran karya. na ɗaya daga cikin kayan aikin da suke amfani da su wajen gano asalin daga inda bidiyo ya fito a cewar asante akwai ire-iren waɗannan manhajoji da dama da kan taimaka musu idan aka zo da magana kan bidiyo manhajar inbit tana taimakawa wajen tantance sai hancin bidiyo sannan akwai wata sabuwar manhajar ta fito manhajar geospy tana taimakawa wajen haɗa dandalin google domin tantance hancin hotuna da wurin da aka ɗauke su wanda na hakan na taimaka mana ba dai a santa bane kaɗai yake wannan fafutuka ta yaƙi da bayanan bogi rabiu alasan wanda ya kwashe shekaru sama da goma yana aikin jarida